Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai tattauna ne game da gasar cin kofin zakarun turai inda aka fitar da jadawalin kungiyoyi hudu da za su fafata da juna a matakin wasan dab da na karshe to kowace kungiya ce ake ganin za ta lashe gasar a bana? kazalika za ku ji abin da masana ke cewa game da alƙalancin da ya haifar da cece kuce a duk faɗin duniya a wasan da real madrid ta yi da juventus inda real madrid din mai rike da kambi ta tsallake rijiya da baya To a ranar Juma'a da ta gabata ne aka fitar da jadawalin kungiyoyin da za su kecere ni a matakin wasan dab da na karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai inda aka hada Real Madrid da Bayern Munich da za su yi wasannin su a ranar 25 ga wannan wata na Afrilu da kuma ranar 1 ga watan gobe sai kuma liverpool da ita ma za ta kece reni da roma a ranakun 24 ga wannan wata na afrilu da kuma ranar biyu ga watan gobe to ko me masana ke cewa game da wannan jadawali da kuma kungiyoyin bin da za su fafata a wasan karshe har ɗaya daga cikin su ta lashe kofin shehu abdullahi shine mataimakin shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni a jihar kaduna daidai wannan lokaci za mu iya cewa kungiyar kwallon kafa ta real madrid har yanzu tana hangen wannan kofi bayan ita sai liverpool liverpool ta nuna rawan gani kwarai da gaske daga farkon wannan gasa har zuwa wannan lokaci da muke ci sannan kuma ita bayan munich da yake mm. ta taba ɗauka wannan kofi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba a za mu iya cewa ita ma dai tana harin wannan kofi ka fara gabatar da ita real madrid amma anya idan aka duba wato yadda ta sha da kyar a wasan ta zagaye na biyu da juventus ba dan ma sun samu wannan bugun nan na daga kai sai mai tsaron gida ba ana ganin ba lalle bane ita real madrid din ta kai wannan mataki to lura da wannan anya ba ta fuskantar babban barazana a to ai kasan da yake ta riga ta saba doke kungiyar kwallon kafa ta juventus tana ganin ba wato zai zo mata a sauwake bayan haka kuma kaftan ɗinsu wato kuma ɗan baya Sergio Ramos kasan a wannan lokaci an ɗage shi daga wannan wasa to amma wannan karan ya riga ya dawo an yace mishi domin ya ci gaba da sauran wasanni to ina ganin za su gyara bayan su domin ganin cewa ba waɗansu kwallaye na banza ba su shiga ragansu ba To a shehu kafa manta fa da fa Roma ban ji ka faɗaɗa bayani a kanta ba lura da cewa an nema ta kallon kamar ba ta da wani karsashi sai gashi nan ta bada mamaki domin ta yi waje da Barcelona da aka san cewa ba kan wallasa bace a wannan gasa. Eh to zai yi wuya a kira Roma yanzu gama waɗanda suka rage idan za a je harkan wasannin ne ga bibiyan waɗanda suke bin harkan wasanni Roma fata kusan dakatawa wato a madakata. a waɗannan ƙungiyoyin ƙaran kafa guda uku waɗanda sai rage ko da da aka haɗa ta ina ganin da kyar ta haye in aka ce za a haɗa ta da ko liverpool din ko bayan munich ɗin ko real madrid idan har allah ya sanya ta haye to gaskiya a nawa hasashen da wuya za ta ɗauki wannan kofi. wasu ƙungiyoyi ne zaka ka zaɓa da kake ganin cewa akwai ƙwarin gwiwa cewa su ne za su kara da juna a wasan karshe zan iya cewa liverpool real madrid. me yasa ka zaɓi waɗannan ƙungiyoyi guda biyu. to muna bibiyan harkan wasannin tun daga farko a kungiyoyin kwallon kafan kasashen su da na gasan zakarin kulob kulob din ta nahiyar turai a kuma mun duba mun ga irin yan wasa waɗanda suke da shi a gaskiya waɗannan kungiyoyin kwallon kafa guda biyu a sun cancanci buga wasan karshe a ban bar maka kungiyar kwallon kafa ta bayan monish ba amma da yake ita ta riga ta saba buga wannan gasa sai dai final din ne ba ta kasancewa to shi yasa kaga ban sa ta a ciki ba to a ya zaka kwatanta Ronaldo da kuma Muhammad Salah to kowanne da nashi Ronaldo a zama iya cewa shaharin ɗan ƙwallo ne wanda jajircewan shi na training ya sanya ya yi da kowane ɗan kwallo a duniya ba ma Muhammad Salah ba ina aka ce za a haɗa shi ko da Messi ne a waje na ni shine ɗan ƙwallon duniya gaba ɗaya shi kuma Muhammad Salah yana nashi nuna bajintan a nahiyar Afirka da Ingila wani abu da ya ɗauki hankali a gasar ta bana shine yadda roma ta yi waje da barcelona a matakin wasan dab da na kusan karshe duk da cewa barcelona ce ta fara zura kwallaye hudu da ɗaya a zagayen farko amma roma ta yi mata ci uku da nema a zagaye na biyu abin da ya bai wa roman damar zuwa matakin wasan semifinal a karon farko tun shekarar 1984 ba dai kasafai hakan ke faruwa ba a wannan mataki a gasar ta zakarun nahiyar turai kazalika ana iya cewa ita ma real madrid da ta sha a hannun Juventus da ta zura mata kwallaye uku a zagaye na biyu amma Real Madrid din ta samu bugun fanariti lamarin da ya baiwa Cristiano Ronaldo damar jefa kwallon da ta ci kungiyar daga komawa gida ita ma dai baya Munich ba wata bajinta ta nuna ba lura da cewa ta tashi wasan ta zagaye na biyu da Sevilla ba kare bin mu abin da ya cece ta dai shine nasarar da ta samu da ci biyu da ɗaya a zagayen farko manchester united da manchester city na cikin waɗanda suka tarkata komatsansu zuwa gida bayan sun gaza kai ga gaci a matakin wasan dabda na kusan ƙarshe to a game da yadda wasannin suka kaya ibrahim salisu mai sharhi kan al'amuran wasanni a jihar kaduna najeriya ya mana tsokaci to in ka ɗauki wasan real madrid kaga su yi nasara a lake ɗin farko 3-0 wanda suna ganin kawai in sun zo za su samu sauki ne ga Juventus to Juventus suka ba su mamaki saboda su ma Juventus aka ga babban tim ne sun ci Champions League nan da yawa to da suka zo suka suka yi kokari har suka ci 3-0 aka kai kusan minti 90 da wani abu kafin aka samu penalty wanda wasu da yawa suna ganin wannan bai kamata a bada shi shi wannan penalty saboda idan aka kai matsayi irin wannan irin wasa irin wannan sai penalty ya zama at least 100% cewa ba wanda zai sha kaciwa wannan penalty ne kafin ka bada saboda kaga wannan penalty kadai ya fitar da Juventus duk ya kokarin da suka yi to to Madrid sun yi kokari gaskiya da suka samu suka qualify amma kuma sun bar baya da kura to barcelona kuma kaga sun riga sun ci 4-1 to kowa yana tunanin cewa eh, sun riga sun yi kwalfa kamar su din ma suna tunanin kowa je su dan karasa minti 90 ne a tashi to kuma sun je sun sha mamaki a wajen Roma saboda Roma suna da yan wasa da suka kware irin su Daniela De Rossi in ka duba shekara nawa yana kwallo a midfield din su su Strutman ga su eh, Zeko wanda ya dade yana buga Maman City tara kuma yana musu kokari to Barcelona sun dauki abin da sauki ne saboda su tashi sun yi wasan ba kafin su farga an riga an farke abin da suka riga suke leading saboda abin da ya jawo Barcelona babban samu matsala kawai ba su kawo ma maganan roma a gaba abin da ke gaban su kawai suna tunanin sun wuce sai dai wasa na gaba bayan muni kuma kaga dama su tunda eh, sabila suka cire manchester united ana tunanin cewa suna da karfi to bayan muni tun farkon wasan na first leg din suka zo suka ci su a gida to su dama already dama ba tsaran sabila ba ne to da haka da suka zo suka ci su a first leg sun riga sun gama mai wahala su ma dai Allah ya taimake su amma su ma sun yi sake a second leg din dai saboda suna ganin sun ci to yawanci abubuwan da ke faruwa kenan idan ka je waje ka ci saboda akwai away goal in ka zo ka ci ko a gida kai misali ka ci kwallaye da yawa saboda kana tunanin cewa kai ka riga ka gama sai ka saki jiki wasan real madrid da juventus ya bar baya da kura sakamakon bugun daga kai sai mai tsaron gida da alkalin wasa ya bai wa real madrid a kurarren lokaci wanda kuma cristiano ronaldo ya saka ta a raga lamarin da ya haifar da cece kuce a duk faɗin duniya sai dai azantawarsa da aminu sado bashir adamu liman kwararren alkalin wasa ne kuma jigo a kungiyar alkalin wasanni a jihar kaduna najeriya ya ce lallai wannan alkalin wasa michael oliver ya cancanci yabo kan wannan hukuncin da ya dauka alkalin wasan da ya hura wannan wasan mutum ne wanda ya cancanci kyauta ta musamman saboda a matsayin shi a matsayin ka na lafri ana son jajircewan kai da zaka dauki right decision at crucial minute that is abu ne da ya faru ka tabbatar da doka ta baka cewa doka ne akan wani ya yi laifi kuma laifin nan da ya yi ya cancanci kasartar kuma zartar da hukuncin da ya dace a matsayin shi na lafri diyonci referees din da zaka duba in ka duba clip din wasan da kyau zaka diyonci referees a wannan decision din sukan tsaya ne a bayan defender a bayan defender tunda sun biyo shi da gudu to amma wannan referee in ka duba kwarewan eh, shi da jajircewa zaka ga ya ya sa mutanen ne a gaba that is duk wani abu da zai faru yana kallo azumin yana bayan su ne kaga abu zai iya faruwa ba dole bane ya gani sai dai in kama AR din shi ya taimake shi ya assistant din shi saboda abu ne da bai da ido ta ga akwai mutane a gaban shi da da defender da attacker suna gaban shi to amma kaga shi ba haka bane shi yana ta left side ne ya ya sa su a right side wanda abin da doka ta ce kenan kana bin movement na kwallo dole ka sa players din da kake bi a ta dama so in order ka dinga biyun duk abin da zai faru to kaga referee ne da ya sa su duka yana kallon su decision din da yayi decision ne mai kyau to kaga mutum ne dinsa cancanci a mai kyauta musamman wasu na ganin fa alkalin wasan kawai ya yanke wannan hukunci ne domin kaman shi dan wasan Real eh, Juventus bai taba dan wasan Real Madrid din ba ya faɗi aka ba shi wannan bugun da kai sai mai tsaron gida ko refirin da yake garin Juventus ne in ka mai wannan tambayan zai gaya maka abin da doka ta ce kuma in ka duba in ka duba clip din da kyau zaka kalla hannun zaka kalla hannun defendant a bayan atakan wanda akwai fushin a wajen definitely akwai contact wannan wajen to if there is contact wajen dole dole ka busa ma mutane mai tsaron gida na ta kungiyar kwallon gaba ta Juventus wato Buffon ya rugo da gudu yana mai magana kuma sai aka ya bashi jankati. to shi wannan jankati wasu na ganin cewa ma shi ma akwai san rai a ciki wannan fitowar da ya yi da gudu shine a doka a doka na na na na cat shine muke kira akwai descent by word or action duk abin da kai irin na wannan wannan descent din akwai horo na musamman da za a baka ko kai zaji ko ka faɗi mummunan kalma akan referee babu wani doka ta ce wai ya kyale ka an ce nuna maka katin kura ne ya kora ka waje saboda ka bata mishi wasa ka je can waje ka je ka zauna kai ta da sanin ka to duk kuma wanda ya kalli gudu wanda ya yayi an ce a matsayin matsayinka na alƙalin wasa dole ka zama mai karanta zuciyar mutane wannan tagowa da ya da gudu ma kawai laifi ne saboda abu ne da ya zo rikici ne to da ya zo kuma ya ƙara ci gaba da ya ɓame wasu maganganu wanda magana akwai zagi a ciki. Masu wurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Aminu Sadu da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.